الحمد لله الحمد لله الولي الحميد العظيم المجيد الفعال لما يريد ذي العرش المجيد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة مقر له بالتوحيد منزه له عن الشريك والنديد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أولي الفضائل والمكارم وكل خلق حميد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد معاشر المؤمنين معاشر المؤمنين عباد الله اتقوا الله تعالى وراقبوه في السر والعلانية والغيب والشهادة مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه وتقوى الله جل وعلا عمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله وترك لمعصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله عباد الله اعلموا رعاكم الله أن أعظم المقاصد وأجل الغايات وأنبل الأهداف توحيد رب العالمين والإقرار له جل وعلا بالوحدانية وإفراده بالذل والخضوع والانكسار وإسلام الوجه له وإسلام الوجه له خضوعا وتذللا رغبا ورهبا خوفا ورجاء سجودا وركوعا وإخلاص الدين له جل وعلا والبراءة من الشرك كله قليله وكثيره دقيقه وجليله فهذه هي الغاية العظمى التي خلق الخلق لأجله التي خلق الخلق لأجلها وأوجدوا لتحقيقها قال الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال سبحانه وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقال جل من قائل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وبالتوحيد عباد الله يحيا العبد حياة حقيقية ملؤها رضا الرحمن والفوز بالكرامة والإنعام وبدون التوحيد يحيا حياة بهيمة, حياة بهيمة الأنعام قال الله تعالى إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا إن فاقد التوحيد ميت ولو كان يمشي على الأرض ومحقق التوحيد هو الذي يحيا الحياة الحقيقية يقول الله جل وعلا أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها أي أحييناه بالإيمان والتوحيد ويقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم وبالتوحيد سعادة الإنسان وطمأنينته وراحته يقول الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ويقول تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن, تبع فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى ويقول تعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى أي إنها أنزلناه عليك لتسعد به ويسعد به من اتبعك وبالتوحيد عباد الله يسلم العبد بإذن الله من كيد الأشرار من السحرة والكهنة والعرافين قال الله تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا وقال تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين وبالتوحيد عباد الله ينال العبد الخيرات كلها وسعادة الدنيا والآخرة فإن الله جل وعلا قضى في حكمه العظيم أن السعادة والنعيم إنما يكون لأهل الإيمان والتوحيد إنما يكون لأهل الإيمان والتوحيد في دنياهم وفي قبورهم وفي أخراهم قال الله تعالى إن الأبرار لفعين واعلموا رعاكم الله أن هذه الحياة أن هذه الحياة دار ممر وليست بدار قرار وأن الجزاء على الأعمال يوم لقاء الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم سليم من الشرك وسليم مما يسقط الله جل وعلا والكيس من دان نفسه والكيس من عباد الله من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني نسأل الله جل وعلا أن يحيينا موحدين لله مخلصين الدين له مؤمنين به جل في علاه معظمين لجنابه وأن يعيذنا أجمعين من الشرك كله دقيقه ودليله وقليله وكثيره أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم godiya sun tabbata ga Allah maɗaukakin sarki majidincin al'amura kuma abin godiya mai girma mabuwayi wadda ke aikata abin da ya ga dama a lokacin da ya ga dama ma'abocin al'arshi mai girma ina shaidawa lallai babu abin bauta bisa cancanta sai Allah shi kaɗai ba shi da abokin tarayya shaidawa irin ta wanda ya tabbatar da tauhidi Shedawa irin ta wanda yake kore ma Allah maɗaukakin sarki wani abokin tarayya ko kini ina shaidawa lallai annai Muhammad bawansa ne kuma manzansa ne ma'abocin falala masu yawa da karamomi masu yawa da dukkan wani nau'i na ɗabi'a abun godiya manzan Allah sallasan ya tattare su tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da iyalansa da sahabbansa baki ɗaya bayan haka ya ko taron musulmai masu imani bayan Allah mu ji tsoron Allah maɗaukakin sarki mu kiyaye Allah maɗaukakin sarki a duk inda muka tsinci kanmu a asirce ko a bayyane a ɓoye ko a gaban mutane mu zo muna da ƙoƙarin kiyaye Allah kiyayewa na irin wanda ya san cewa lallai ubangijinsa yana kallonsa kuma yana jinsa sau don aka ce jin tsoron Allah Abin da ake nufi da tsoron Allah maluma suka ce shine yin aiki amalin bi ta'atillah yin aiki na biyayya zuwa ga Allah ala nurin min Allah a bisa haske daga Allah maɗaukakin sarki raja a thawabillah da kuma ba'a da fatan samun lada a wajen Allah maɗaukakin sarki da barin saba ma Allah a bisa haske daga Allah maɗaukakin sarki saboda tsoron fadawa zuwa ga azaban Allah wannan shine tsoron Allah to wanda bai siffantu da waɗannan siffofi guda biyu ba to bai zama mai tsoron Allah ba siffa ta farko ya zama mai kokarin biyayya ga Allah kuma yadda Allah yake so da kwaɗayin samun sakamako a wajen Allah siffa ta biyu ya zama mai guje ma saban Allah maɗaukakin sarki a yadda Allah yake so kuma yana yin hakan ne saboda tsoron kar ya fada cikin azaban Allah ran tashin alkiyama bayan Allah masu imani mu sani lallai mafi girman manufa mafi girman dalili mafi wanzuwa na manufa na hadafi da ya sa muka kasance a wannan duniyan shine ta Allah ubangijin talikai da yadda da tabbatar da cewa lallai Allah maɗaukakin sarki shi kadai ne ya kadaita wajen yin halitta saboda ka dole ya daita wajen wanda za a bauta masa da dai wani ya taya shi halitta to da sai wani ya taya shi zuba cikin waɗanda za a bauta musu kadaita Allah madaukakin sarki wajen kankan da kai da kaskanta kai kadaita Allah wadaukakin sarki wajen mika wuya da yadda da cewa kai baka isa ba da mika wuya zuwa ga Allah madaukakin sarki wajen kwaɗayin samun lada da tsoron fadawa zuwa ga azaba wajen tsoron kar mutum ya sa'a ma Allah da fatan samun rabo mai kyau a ranar tashin alkiyama kadaita Allah wajen a wajen sujada kadaita Allah a wajen ruku'u tun har a waɗannan guraren akwai waɗanda ba sa kadaita Allah madaukakin sarki akwai waɗanda suke sujada ma wani Allah akwai waɗanda suke ruku'u ma wani Allah wannan din ko malamin ne ko shehun ne ko waliyin ne ko yana raye ko ya mutu wani a wajen kabarin shi ma zai zo ya tsuguna ya yi sujada kuma ya roƙe shi kuma in ka taimake shi ce ya zama arne wai saboda ya tuba sai ce ka zage shi mai kun ya gode ma Allah ga wani ya tuna mishi yanzu ya zama arne to bari ya tuba musulunta sai ce ka zage shi to wannan ma ko da suke ma wanda ba Allah ba ta Allah maɗaukakin sarki wajen yin barranta daga shirka gada komai kankantansa komai yawansa komai girmansa komai karancinsa wannan shine manufa mafi girma da ta sa Allah madaukakin sarki ya halicci halittu gaba ɗaya Allah madaukakin sarki ya kage halitta ne gaba ɗaya saboda a tabbatar da wannan Allah ya faɗa cikin suratul zariyati aya ta 36 Allah ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ba dan komai na halicci mutane da aljannu ba sai dan kawai su bauta mu maluma suka ce ma'anar liya'budun ai liwahiduni fil ibada so kadaita ni wajen bauta kar su hada ni da kowa Allah maɗaukakin sarki ya sake fara a cikin suratul anbiya aya ta 25 Allah ya ce wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun Allah ce babu wani manzo da muka aika kafin kai annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam face sai mu wahayi zuwa ga wannan manzon cewa babu abun bauta bisa cancanta sai ni ni kadai inji Allah saboda haka ni kadai za a bauta mu Allah ya sake fada a cikin sotun nahali aya ta shida, Allah ya ce walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wajtanibu Allah ya ce tabbas hakika mun tayar mun aika cikin kowace al'umma mun aika musu manzo Saƙon da dukkan manzannin Allah suke kaiwa zuwa ga al'umman su shine ku bauta wa Allah maɗaukakin sarki ku nisanci ɗagutu lallai mu sani cewa tauhidi shi ke su ba mutum rayuwa ta gaskiya rayuwan da za ta cika da yardan Allah maɗaukakin sarki rayuwan da za ta cika da karamci daga Allah maɗaukakin sarki duk wanda ya zama bai da tauhidi duk wanda ya zama mushriki duk wanda ya zama bai yadda da kaɗai ta Allah maɗaukakin sarki ba sai dai yayi rayuwa irin rayuwar dabbobi kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya siffanta marasa tauhidi a cikin suratul furqan aya ta 44 Allah ce inhum illa kal an'ami bal hum adallu sabila yace su waɗanda ba su da tauhidin nan kwatankwacin su kaman kwatankwacin dabbobi ne kai ma sun fi dabbobi ma bata inji Allah madaukakin sarki lallai wanda ya rasa tauhidi to wallahi matacce ne ko da yana tafiya a bayan ƙasa wanda kuma ya tabbatar da tauhidi to shine yake rayuwa rayuwa na haƙiƙa rayuwa mai daɗi Allah madaukakin sarki ya ba da wata misali a cikin suratul an'ami a aya ta 22 Allah madaukakin sarki yake cewa aw man kana maitan fa ahyayna waja'alna lahu nuran yamshi bihi yamshi bihi fi an-nas kaman mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha Allah yace shin wanda ya kasance ya kasance matacce yana matacce mana bai san imani ba bai san tauhidi ba fa ahyaynahu sai muka raya shi muka bashi imani muka bashi tauhidi muka nisanta shi daga aikata shirka sai zama muka ba waja'alna lahu nuran yamshi bihi fil nas muka sanya masa haske da yake tafiya da wannan hasken a cikin mutane Allah ce shin wannan zai yi daidai kaman masaluhu fi dhulumati da wanda yake cikin dubbai duhu na kafirci duhu na shirka laysa bi kharijin minha kuma babu ranar da zai fita daga cikin wannan duhun Allah ya ce shin za su yi da mana Allah ya rayar da shi da imani da tauhidi Allah madaukakin sarki ya sake bamu wani labarin ya sake buga mana wani misalin a cikin suratul anfal aya ta 24 Allah madaukakin sarki ce ya ayyuhal ladina aman, ya ku waɗanda suka yi imani istajibu lillahi walir rasuli ku amsa ma Allah ku amsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idza da'akum lima yuhyikum idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira ku zuwa ga abin da zai raya ku abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kira mu zuwa gare shi wanda zai raya mu shine ruko da tauhidi da kuma nisanta shirka ko wani iri mu sani cewa ruko da tauhidi shi ke sa mutun ya sa yayi rayuwa rayuwa cikin nutsuwa cikin kwanciyar hankali cikin cikin nutsuwa da kwanciyar hankali da dadin rai Allah madaukakin sarki ya faɗa mana a cikin sotun ayata aya ta 97 Allah madaukakin sarki yake cewa man amila salihan min zakarin aw unsa duk wanda ya aikata aiki na kwarai aiki na gari aiki na kwarai na gari shine aikin da ya samu al-ikhlas wal mutaba'a mutun yayi wannan aikin dan Allah kuma ya aikin bisa karantarwan Annabi Muhammad sallallahu alaihi Allah ce to duk wanda ya aiki da ya cika waɗannan sharuɗa guda biyu namiji ne ko mace wa huwa mu'minun yana mai imani mai tauhidi ba mushriki ba Allah ce falanuhyiyannahu hayatan tayyiba to tabbas hakika za mu rayar da shi rayuwa mai daɗi wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun kuma za mu sakanka musu ladaddakin su da mafi kyawun abinda suka aikata Allah ce abinda za mu ba su sai ya fi su kyau saboda da sun rike tauhidi Allah maɗaukakin sarki ya sake faɗa a cikin sotu ƙwaha aya ta 123 zuwa aya ta 125 Allah madaukakin sarki bayan da ya gama ba mu labarin annabi Adam da abin da ya faru tsakanin annabi Adam da Iblis alaihi la'inullah sai Allah ya ce fa imma ya'tiyannakum minni huda to idan shari'a ta tazo tazo tazo tazo gare ku famanittaba'a hudaya duk wanda ya bi shari'a ta inji Allah fala yadhillu wala yashqa to ba zai bata ba ko ba zai wahala ba a duniya wallahi yace wa man a'rada an zikiri amma duk wanda ya juya baya daga ambatona ya juya ma alkur'ani baya ƙur'ani ce ka yi riko da tauhidi karka zo mushriki kace baka je ka gani ba Allah ce to fa inna lahu ma'ishatan banka to lallai yana da wata irin rayuwa mai kunci wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma kuma ranar tashin alkiyama zamu tayar da shi yana makaho saboda rashin kunya irin na kafure mushriki zai tambayi Allah rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira sai ya Allah ya ka tayar da ni makaho bayan a duniya ina gani Allah zai ce kadhalika atatka ayatuna fanasitaha haka ayoyin mu suka zo maka a duniya an ce kai riko da tauhidi ka daina shirka fanasitaha kai kunnu uwan shegu Allah ce wa kadhalika al-yawma tunsa haka a yau ma za a manta da kai a cikin wutan jahannama Allah ka kare mu Allah ya sake faɗa a cikin sotu Taha har ila yau aya ta 1 da ta biyu. Allah maɗaukakin sarki ce taha ma anzalna alayka alqur'ana litashqa Allah yace ba mu saukan maka da alqur'ani dan ka wahala ba qur'ani sai dai sa maka sauki ba wahala ba lalle wannan yake nuna cewa duk wanda ya riko da karantawan alqur'ani da tauhidi da ikhlasi da ke cikin alqur'ani to lalle zai samu rayuwa mai dadi rayuwa cikin natsuwa rayuwa da babu tashin hankali lalle mu sani cewa tauhidi ko da tauhidi shi ke sa mutum ya kubuta daga duk wani kaidin masharranta da duk wani mai sharri duk wani mai kulla maka sharri daga cikin abu mafi girman abin da za ka riƙe ka kubuta daga sharrinsa shi ne ka yi riƙo da tauhidi ko da masihirci ne ko da boka ne ko da ɗan duba ne ko da mai tsubbu ne in har za ka yi riƙo da tauhidi to lallai kai ne za ka zama mai cin nasara a ya ishe mu misali Allah maɗaukakin sarki da yake tattaunawa da annai Musa ai ya faɗa mishi wala yuflihu sahiru haitu ata ai shi mugu mai sihiri boka baya taba samu baya taba rabauta baya taba cin nasara duk inda yazo Allah ya sake faɗa mana cikin suratul hajj aya ta 38 Allah ce inna Allah yudafi'u anil ladina amanu lalle Allah madaukakin sarki shine yake tsaya ma waɗanda suka zama masu imani waɗanda suka riko da Qur'ani suka riko da tauhidi suka guji shirka to lalle Allah madaukakin sarki shine yake tunkuɗe musu dukkan wani bala'i haka Allah ya sake faɗa mana a cikin suratul rum aya ta 47 Allah ya ce wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin Allah ya ce ya kasance haƙƙi ne a kanmu in ji Allah maɗaukakin sarki ya ce sai mun taimaki masu imani in ji Allah maɗaukakin sarki in za ka yi riko da Allah ka yi riko da tauhidi to lallai duk wani kaidin mai kaidi Allah maɗaukakin sarki zai kare ka daga gare shi lallai mu sani dukkan wani alkhairi da muke nema alkhairin duniya da lahira jin daɗin duniya da lahira lallai yana tare da riko da tauhidin Allah maɗaukakin sarki Allah maɗaukakin sarki ya riga ya hukunta a cikin hukuncinsa mai girma cewa jin daɗi da samun ni'ima lallai yana kasancewa ne ga masu imani masu tauhidi a duniyansu a cikin kaburburansu kuma haka a lahiransu Allah ya faɗa mana a cikin a cikin alƙur'ani Allah maɗaukakin sarki ce innal abarara lafi na'im lallai al masu biyayya masu bin annai Muhammad sallallahu alaihi wasallama sau da kafa da ya ce su bar shirka suka bari su rike tauhidi suka bari Allah ce lafi na'im wallahi tabbas suna cikin wata ni'ima in ji Allah maɗaukakin sarki lallai mu sani wannan duniyan wannan gida da muke rayuwa wannan rayuwan da muke ciki rayuwa ce wacce za ta zo ta wuce ba rayuwa ba ce da za ta tabbata ta dawwama in ka fahimci haka to lallai za ka kiyaye duk abin da Allah ya ce ka kiyaye kuma za ka kusanci duk abin da Allah ya ce ka kusance shi lallai sakamako kuma na aiki ana bayarwa ne a ranan da za a haɗu da Allah maɗaukakin sarki wanda ranan da Allah ya bisalta mana shi a cikin sautu shu'ara ayata ta 88 zuwa ayata ta 89 Allah ya siffanta mana wannan ranar da cewa yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah kalbin salim ce rana ce wacce dukiya da 'ya'ya ba za su amfanar da kai da komai ba abinda zai amfane ka shine in ka je ma Allah maɗaukakin sarki da zuciya kubutacciya zuciya wacce ta kubuta daga shirka zuciya wacce ta kuɓuta daga duk wani abu wanda zai fusata Allah maɗaukakin sarki hadisi ya tabbata annabi sallallahu yake cewa alkayyisu, Mandana man dana wa amila lima ba'da al-maut wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna ala Allah amani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa me wayo wanda kwakwalwansa yake aiki yake ja shine wanda ya natsar da kansa ya rinka yin aiki saboda abin da zai tarar bayan ya mutu amma wanda ya gaza kasashe shine wanda ya ci gaba da biye son zuciyarsa kuma ya zauna yana ta burace burace a ga Allah madaukakin sarki muna roƙon Allah ka samu cikin masu wayo Allah madaukakin sarki muke roƙo ka rayar da mu rayuwa irin ta masu tauhidi Allah ka samu rayuwa masu tsarkake ibada zuwa gare ka masu imani da kai ya Allah madaukakin sarki masu girmama duk abin da ya shafe ka ya Allah ya Allah ka nisanta mu gaba ɗaya daga shirka dukkan girmansa dukkan kankantansa komai yawansa komai karancinsa Allahumma salli ala Muhammad barik ala muhammad وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين اللهم حرر المسجد الأقصى من من الظالمين اللهم حرر المسجد الأقصى من الظالمين اللهم انصر الإخوان المجاهدين في غزة اللهم انصر الإخوان للمجاهدين في غزة وفي كل مكان اللهم انصرهم على أعدائنا وأعدائك وأعدائهم يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله قوموا للصلاة يرحمكم الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله